aka fito ala zikirin na nabi mawaddatan tazidu alakarar jadidai ne jiddatan tazidu alakarar jadidai ne jiddatan wa ma'ama a zakaci ne ya dudari shiddatan wa ma'ama a zakaci ne ya dudari shiddatan Zakaru tura sunan lahibar an wa Audu ta kaza aka yi ido zikirin mai yata lazzabu. Zakaru tura sunan lahibar an wa Audu ta kaza aka yi ido zikirin mai yata lazzabu. Ta kallabtu an hula biyu وقد سرت مانا إن تكلبت سورة وقد سرت مانا إن تكلمت سورة وقلبي لديه يقرأ الحب سورة وقلبي لديه يقرأ الحب سورة ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجبزو Za a butu ilaihi biyu buɗa didaruratan bi asbabil mibi asibabin makadir yi jubazu. A ka fito ala zikirin na biyu ni jiddatan, wa ma ama a zakatuni shiddatan. Zakaroto rasulallahi lallahi bad anwa a hudu ta ido zikirar manyan talazazu. Ta kallabtu an hula biyu wuddi sun rura tun. Waƙar Disir in ta kallabtu sura tun. ladaihi ya kada Ulhubu sura tun. zahabu ilaihi ya elahi bil fua waje su bi asiba bil maka didi jiba akabtu ala zikirin nabi mawaddatan akabtu ala zikirin nabi mawaddatan akabtu ala zikirin nabi mawaddatan akabtu ala zikirin nabi mawaddatan tazidu ala karr jadidain jiddatan tazidu ala karr jadidain jiddatan تزيد على كر الجديدين جدة تزيد على كر الجديدين جدة وما ما أزاقتني يد الدار شدة وما ما أزاقتني يد الدار شدة وما ما أزاقتني يد الدار شدة وما ما أزاقتني يد الدار شدة ذكرت رسول الله بدءا وأودة كذاك يعيد الذكر من يات تلذذوا ذكرت رسول الله بلعا وأولة كذاك يعيد الذكر من يتلذذ ذكرت رسول الله بدءا وأودة كذاك يعيد الذكر من يتلذذ ذكرت رسول الله بدءا وأودة كذاك يعيد الذكر من تكلبت عنه لا بودي سرورة تكلبت عنه لا بودي سرورة تكلبت عنه لا بودي سرورة تكلبت عنه لا بودي سرورة وقد سرت معنا إن تكلبت سورة وقد سرت معنا إن تكلبت سورة وقد سرت معنا إن تكلبت سورة وقد سرت معنا إن تكلبت سورة وقلبي لديه يقرأ الهب سورة وقلبي لديه يقرأ الهب وقلبي لديه يقرأ الحب سورة وقلبي لديه يقرأ الحب سورة ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجبز ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجبز ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجبز ذهبت فأبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجبر بسم الله أكبت أه. zan faɗa amsa a kafutu ala zikirin nabi mawaddatan tazidu ala karril jadidain jiddatan wa ma ma azaqati ni yaduddari shiddatan zakartu rasulallahi madan ma'udatan kaza ka yu'idu zikra man yatanazzaru takallabtu anhu la biwuddi saruratan wa qad sirtu ma'ana in takallabtu suratan wa qalbi ladayhi yaqra'u al-hubba سورة ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجوز بسم الله حرمت على ذكر النبي مودة تزيد على كر الجديدين جدة وما ما ذاقة نية الدهر شدة ذكرت رسول الله بدءا وعودة كذاك يريد ذكر من يتلذذ تخلقت عنه لا بودي سهورة وقد زرت معنى إن تكلمت سورة وقلبي لديه يقرأ الحب سورة ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يجبر yace akabtu na lazumta wa kaina na kifa kaina ala zikirin nabi akan ambatan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ce na lazumta wa kaina ambatansa akan sa na kifu shi na saba wa kaina shi na ɗauka shi ne aikina mawaddatan kuma ina yi ne don soyayya don soyayya wannan soyayyar ta zidu tana karuwa alakarrul jadidain a bisa maimaituwar sababbi guda biyu menene sababbi guda biyu su ne dare da rana innal ne iza mastaulaya alal jadida adina ya holil bila in ji ibn duraidu yake cewa sababbi guda biyu in suka sa sabo a gaba sai sun mai da shi tsoho wannan sababbin su ne dare da rana yanzu wannan daren da muke ciki sabo ne allah bai taɓa yin irinsa ba shi da daren juma'a ne amma ba taɓa yin irin shi ba kuma da ya wuce ba zai ƙara dawa ba ya tafi kenan wunin yau da muka fita daga cikinsa Allah bai taɓa sa ba sai yau yanzu shi kenan an naɗe shi ba zai ƙara dawowa ba sai ran alƙiyama wannan gobe juma'a ba a taɓa irinsa ba kowane dare sabo ne kowane wuni sabo ne sa kada ka ɗauka kullum ibada nake yi to don yau na yi laifi kaza wannan wunin ko daren da kai laifin bai sanka ba sai ranar ya sanka. in laifi kai shi a gurinsa kai mai laifi ne kuma a kan haka zai zai yi ma da gaban Allah kuma kai don haka kaucewa sabo dole ne kowane dare sabo ne kowane wuni sabo ne to shi yasa ya ce tazidu alakar da jadidain soyayya tana karuwa a bisa maimaituwar sababbi jiddatan ta dawo ita ma sabuwa ita kanta soyayya kullun soyayya ta ga manzan Allah su sallama sabuwa fil take wa ma ma a zaƙatini ya hari duk lokacin da hannun zamani ya ɗanɗana min wato yau da gobe in ta ɗanɗana min shiddatan tsanani duk sanda yau da gobe ta sani na shiga cikin wahala na samu takura to abu ɗaya nake yi maganinta maganin wannan tsananin shine zakartu rasulallahi ce sai na ambaci manzan Allah sassalama ko wanda ya bi shi an wa'audatan farko da ƙarshe kamar yadda rusiri yake faɗa ma samani daharu daiman wasta jartu bihi illa wa nilti jiwara minu lami yudani ya ce wallahi zamani bai taɓa sa ni a gaba da bakin ciki ba face sai na fake gun manzan Allah ya ce da na fake nake samun mafita ma samani daharu daiman wasu zarci bi illa wani jiwa da min hulam yudami shi annabi sallallahu alaihi wasallam an kaga mutum bai samu ba to bai fake da shi ba mai mai kirari yana cewa na daka sadiqun illa labbaitan nida wa mastagasa bika mu'minun ila Allah illa zala anhu shiqa'u shi rasulullahi mai kira da gaske bai taɓa kiran ka ba face ka amsa masa in ka ga an kira shi bai amsa ba ba kiran gaske ba ne ba kiran gaske ba ne ma na daka sadiqun illa labaitan nida'a cewa mastagasa bika muminun ilallahi illa zala an shiga idan ka mumini yayi kamun kafa da kai a gurin Allah to duk musibar da yake ciki sai ta kauce sai dai in ba da gaske yake ba to shi ne shi ma nan ya ce wa mahama a da da dari datan to zakartu rasulallahi shi kaɗai nake ambata bata an wa'audatan farkon halina da kuma ƙarshen halina kaza ka yi idu zikira ice kamar yadda yake maimaita ambatansa man ya talazzazu wanda yake jin daɗi ba kowa ne ake ambatan annabi ya ji daɗi ba ce to wanda yake jin daɗi a ambaci annabi to zai dinka maimaitawa to mu ma kowanne mai auna kansa idan kana cikin damuwa in ka ji alkur'ani ko ka ji yaban annabi sallallahu alaihi sallama damuwa ba ta kauce ba to ka gyara imaninka kai kai ma ka gyara imaninka duk masifa da mutum yake ciki ana ambatan manzan Allah sallama ya manta da duk wannan halin duk halin da yake ciki ya manta shi Allah ya ji kan sharu gamba na yako muna ƙanana mun taɓa kai mai ziyara na ga wannan a tare da shi sosai kuwa ce ta kallabtu anhu ce na zauna ban samu ziyartar manzan Allah ba sallallahu wasallama saruratan ina halin saruri shi saruri shine wanda bai taba aikin haji ba ko wanda bai taba aikin haji ba amma gurin malayan fikihu sunansa saruri ya ce to ni ma na zauna ban ziyarce shi ba saruratan saboda ni saruri ne labiwudi ba dan ina so ba ce ba haka na so ba kaddara ce shi yasa ban samu na je ba ya ce amma fau a hakan wa kadisirtu ma'anan a ma'ana na faje gun manzan Allah a ma'ana in ta kallabtu suratan idan a zahiri ban je ba to a ma'ana na je ya ce wa ƙalibi zuciyata ya ƙara'ul hubba suratan tana karanta soyayya manzan Allah sura-sura in fita daga wannan sura in shiga wannan surar ladaihi a gabansa nan abin da yake nufi wai soyayya ta ga manzo Allah iri iri ce ina cikin wannan sai in fita in bude sabuwa yanda ake karatun alkur'ani ana wannan surar a kammala ta a shiga wannan ce to haka nake wa soyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ina cikin wani yanayin in fita daga wani yanayin in koma wani zahabtu ilaihi na tafi gurin manzan Allah bil fuadi da zuciyata kullum ka ganni ina na tafi na tafi gunsa amma a zuci ce to wannan tafiyar da na yi a zuci ita ma daruratan dan lalura ne ba haka na so ba so ne in tafi hadda jikin amma lalura ta hana amma zuciyar kullum tana can wa jisimi to tun da zuciya tana can to shi kuma jikin nawa yujubasu kullum yana ɗanɗana wahala bi asbabil maƙadiri saboda sababai na kaddara tunda kaddara bata bari jikin ya je ba shi sa jikin kullum yake shan wahala amma ita zuciyar kullum tana can Allahu akbar fa ya wai haƙalbi kam ƙasi shi junahu libu da habibin fil hawalan akunahu bazaltu lahu min durru jafni masunahu zarabtu dumu'i fi takallufi dunahu walimla wa aflazi ma albaini tufulinsu ya ce a soyayyar ma ba yaudara nake ba na yaudararsa soyayyar da nake mai gangariya ce ba ta yaudara ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa da sansa Allah ya sa san mu gare shi ya zama na gaske ne ma na da'awa ba ne alhamdulillah alhamdulillah